salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawm al-din amma ba'd assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa amma al-jud wal karam was saka amma kyauta da karamci duk dai kyauta sakin hannu da sauƙi kana alayhi salatu wassalam la yuwaza yuwaza fi hadhihi al-akhlaq ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam ba a yin daidai da shi la yuwaza ba a yin daidai da shi a cikin waɗannan dabi'u manya manya wala yubara ba a yin gasa da shi la yuwaza wala yubara an gane ku ba a yin daidai da shi sannan ba a iya gasa da shi wasafahu bi hadha kullu man arafahu duk wanda ya san manzo sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da haka cewa shi mutum ne wanda layi wa zai wa fara ala jabir ala jabir ala jabir radiyallahu anhu babban sahabi Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda ya ce masufil alayhi salatu wassalam shay'an fa qala la ba a taba tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam wani abu ya ce a'a ba in dai yana da shi to zai bayar wa qala Abbas Abdullahi abba Abbas ce kana alayhi salatu wassalam atwada nas bil khair ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyautan mutane da alkhairi a gane a cikin mutane ya kowa kyauta da alkhairi kuma ci alkhairi a nan ana nufin dukiya yanzu dukiya wani lokaci alkhairi ne amma fi tukumin anfusikum min khairin duhu inda la hmm. wa ajwada ma yakunu fi shahr ramadan wato mafi kyautan da annabi ke kasancewa a watan ramadan ne ya kasance idan mala'ika jibril ya gabu da shi alayhi salam adwa da alkhairi ya ya fi kyauta da alkhairi fiye da iska mai karfi iska wanda yake sakakke wa qalat khadija fi sifatihi salatu wassalam eh shi iska yana ba kowa ne iska bai iska in gaba ɗaya da mutumin kirki da na banza da mai kuɗi da talaka da kafiri da musulmi duk gaba ɗaya yana shakan iska to shi manzo Allah an ce ajwa da bilkair min ar rijl musala? an gani ya fi kyauta da alkhairi fiye da iska mai ƙarfi wannan za mu yi tawilin shi cewa ya fi kyauta da alkhairi da menene abin da ya bamu shi iska ya bamu duniya ne shi manzo Allah ya bamu addini ya bamu imani wallahi shi kyautar da manzon Allah ya ba mu kyauta ne wanda ke gane addini gane dukiya shi kuma iska ya ba mu kyautar duniya ne kawai ku sani na'am wa qalat khadija fi sifatihi alayhi salatu khadija radiyallahu anha ta faɗa game da siffarsa wato sallallahu alaihi wasallam mukhadibatan lahu tana mai yin magana a gare shi tana cewa innaka tahmilul kalla wa tuksibul ma'dum lalle kai kana daukar nauyi bayan ya rasulullah babu yadda za a yi Allah ya cutar da kai domin lallai kai kana ɗaukar nauyin mutane sannan kana samar da abin da babu shi kana samar da abin da babu in ga babu abu babu wani abu a cikin al'umma al'umma ba su da ba su da ainihin hanyoyin sana'a ka samar da sana'a al'umma ba su da hanyoyin samun ruwa ka ba su abin da za su samu ruwa da shi abin da zai mutane ba su da shi ka samu musu su amfana to duk mutumin da yake yin wannan da wuya Allah ya tabar da shi Na'am wa hasbuka shahidan fi hadha al-bab ma fa'alu ya ishe ka shaida a wannan babi abin da ya aikata tare da ƴan kabilan Hawazin ya rajju sabi ilayhi da ya dawo musu da prisonin yakin su an gane ya dawo da prisonin yaki saboda kabila ce wacce Halimatu Sa'adiya ta fito daga ciki an gane Halimatu Sa'adiya ta shayar da shi saboda wannan shayarwan an gane ko da ya kawo mutanenta sai suka ci arzikin abin ita alimatu sa'adiyya din akan wannan abin sai gaba ɗaya ya saka musu prisonerin an ce duk mutumin da ya aikata maka alkhairi ka saka mishi in ba ka da abin za ka saka mai ka mishi addu'a to su wato kabilan wa'annan mutane to kabilan halimatu sa'adiyya sun shayar da shi to wannan shayarwar ya sanya bai wulakanta su ba duk da ya kama sun zama to firizonin yaki a hannu na'am na'am wa fa'alahu yawma taqsim as-sabi min ida'i al-mu'allafa mu'allafatu da abin da ya aikata ranar raba ganima ranar raba firizonin yaki na baiwa ainihin mu'allafatu qulubuhum azima wato ya ba wa'annan wanda ake lalashin zukatansu ya ba su kyauta da girma ya yanka musu ainihin albashi mai girman gaske wa ƙarin sauƙai na zalika fi motsi hakika mun cika wannan mun yi bayanin wannan sosai a motsin sa Mila alaihi salatu an dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wa mila an dauka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato dubu casa'in wato dukiya an gane kuɗi dubu casa'in wa wada'a ala hasiri sai manzon Allah ya sanya wannan dukiya akan tabarma wa sai manzon Allah ya kama rabawa ya ba wannan ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan fa ma kama hatta farida minha wato bai kare ba har sai da ya gama daga ta gane ku bai kare ba har sai da ya gama daga ta an gane wa ja'ahu rajulun fa sa'alahu sai wani mutum ya zo maza ya tambaye shi faƙala ma indi shai Ya ce ni ba ni da wani abu walakin yu ta da alayya ko mara shi wannan ne ba wani mara shi ifta alayya walakin ifta alayya zai ce sai dai ka siyo ba ni da komai yanzu ban da kuɗi yanzu sai dai ka biya a madadina ka ce ni na ce a baka bai da ja'ani shay'un kadainahu idan wani abu ya zo min za mu biya shi irin mutum ya zo wajen ka ina da Allah wallahi ba ni da komai banda abinci banda kaza da Allah ina so ko da mudu ɗaya na gero ko mudu ɗaya na shinkafa a auna mun kai gida ba da koko mu amma ga mai abinci can je ka amsa ka ce in ji in mun samu kuɗi za mu biya shi fa qala lahu umar sai umar ya ce ma kallafa kallawa ma la kan gajir ya rasulullah Allah bai kallafa maka abin da ba za ka iya ba kar ka zo ka daura wa kanka abin da ya wuce tunani an gane ku Fakariya a zalika fakari a zalika alaihi salatu wa salam sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya kyamaci wannan fa qala lahu rajulun min min al-ansar sai wani mutum daga cikin ansar yake ya rasulullah abik wa la takhadhu bil arshi iklala ya rasu da ciyar kada ka ji tsoron talauci daga Allah ma abokin al'arshi Allah zai kawo ka kawai ya rasu rasulullah basama alaihi salatu wa salam. sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai murmushi wa urifa al-bushr bishr fi wajhihi aka san ainihin murmushi da sakin fuska a fuskar sa da waqala bi hadha ubidu yace da wannan ne aka umarce ni da wannan aka umarce ni an gane wannan ko to ga duk wayannan wayannan wayoyin gaba ɗaya suna buƙatar isnadi na ƙasar nan suna buƙatar isnadin da ya tabbatar da su ga idan mutum yana da takhriji zai iya dubawa ya gani an fahimci ku wal akhbar wa man isnad eh? ai ai ba ma bai magana isnadi ba ko an kawo shama'il muhammadiyya ko shama'il na hatin dan in an ce wa tirmidhi kada bai wadatarwa sai an faɗi bi isnadin kaza wa tirmidhi bi isnadin sahih ko bi isnadin hasan amma in inda an ce da yana cikin bukari da cikin nan ba a bukatar a ce a kare jawar bukari bai isnadin sahi ko a kare jawar musulun bai isnadin sahi a hasan ba a cewa haka ko za a ce a kare jawar bukari amma tirmidhi ibn maja abu dauda dole da ce a kare jawar abu dauda bi sanadin sahihi bi sanadin hasan an gane amma sukutu abi dauda baya zama dalili dan abu dauda ya yi shiru bai ce komai ba ba alama bane cewa ya inganta duk da shi abu dauda ya faɗi haka abu dauda ya ce duk abin da na yi shiru a gare shi fa huwa salihun indi an gane hadisi ne mai kyau a wajena zai iya wa salihun inda hu amma kuma da ifun inda al-muhaddisi da yawa ka na'am wala akhbar bi juzi wa karami alayhi idan bukhari ya rubuta cikin adab mufrad shi ma wannan yana karɓar dole sai an san isnadu saboda akwai hadisai da yawa wanda ba su cika sharaɗin shiga cikin sahih bukhari ba sai kai da cikin adam gufura wasu daga cikin da ibai ne shi yasa ga adam gufura ana karɓar malamai sun takririn shi akwai sahihu adam gufura akwai da iko eh. dan wala akhbar bi judihi wa karami alayhi salatu Salam, kathira wato labarai na kyautan manzo sallallahu alaihi wasallam da karancinsa suna fa da yawa yakfi minha li ta'limuka ma zakarnahu wato yakfi ma zakarnahu mimma ko minha li ta'limika wato abin da muka ambace shi daga ciki ya ishe ka dan ya karantar da kai ya isa alaikum salam duk da haka yanzu da a ce mawadatan mu za su rinka kusantar majalis na ilimi kuma suna amfani da abin da suke kan karanta yanzu za a samu sauki a rayuwa suna a kwarai da gaske shi mutum Allah ya bashi wadata babu abin da ya rage gare shi na ce ya bauta ma Allah to da yawa daga cikin mawadatanmu ba sa damuwa dangane da abin da ya shafi infaki inda mutum kawai zai tara unguwan shi kawai kowane mawadaci ya tara unguwan shi ya ringa taimakon mutane daidai gwargwado Ko za ga abin da zai cire zai ya taimaka ma al'umma dan kaɗan ne ba dan kaɗan za ga mutane suna ta jin daɗi mutum ne mai taimako mutum ne mai alkhairi amma ba za su yi ba sai ga mutum multi biloniya ya ma wuce biloniya amma mutanen unguwa ba sa jin kamshin wadatar shi kuskure ne a ga manzan Allah ce yana samar da abin da babu shi a unguwa ko a cikin al'umma sannan kuma yana taimakon talakawa to ta hanyar wannan taimakon ya taimaki da awon zama da awon ta yadu in ta kana zuciya kuma kai malami ne kana fitar da dukiya kana taimakon al'umma za ka da awon ka mutane za su fahimce ka da kyau eh.

akwai akwai madail ash-sharqiyya akwai madail al-garbiyya su tsallacewa ketarewa zuwa ga madail ash-sharqiyya shi madail na birni ne sosai a cikin a can Farisa fiha al-iwan eh a wannan al-madail ash-sharqiyya a can ne akwai fada fadan Kisra wa ba ta iwan Kisra wa huwa munsadiqun ka shamli ashabi Kisra gairu multaqimi an gane ku su saboda nan ne ainihin fada yake nan ne capital an gane na'am Ba mashtadda al shisar alal madari a lokacin da ainihin tsari ya tsananta a gane ga madari musulmi sun sun kewaye madari sun tsare ta sun hana mutanen sakat ya yazdajir sai jirga yadda jirga a gani sarki a sarkin farisa sai ya bar almadina, ya bar wannan madina sai ya bar madari din wa abbara ila al ta ash-sharqiyya eh sai ƙetare zuwa ga almadina a shar'iyya a azama sa'ad alal kubuwa sai shi ma sa'ad ya yi ta hukunci a kan shi ma zai ƙetare a ji a bishi walakin da furs kanu jama'u jama'ul ma'adir sai da su farisawa sun tara abubuwan tsallake rafi sun tara shi ajiyar wannan jama'ul sun tattaro sun tattaro abubuwan ketarewa fadallahu farisiyun ala mukhadatin tasluhu lil tasluhu sai shi wani bafarisi irin wanda daga cikin kafiran da aka kama sai ya nuna musu ya nuna wa musulmi wajen ketawa wajen da su ma za su iya bi su keta wanda ya dace ga tsallaka eh, tekudin sai suka bi wannan za su iya yin kubura su iya ketare wannan rafin su ma al sa'ad li ru'asa al jaysh sai sa'ad ya ce wa ainihin wato kwamandojin sojoji ni da azamtu ala qatl hadha al bahr ni na yi azuma. na yanke hukunci akan yanke wannan teku qalu jami'an sai suka ce gaba ɗaya. azaman lahu lana wa laka Allah subhanahu wa ta'ala ya yanke mana ya ba mu dama da mu da kai akan shari'a fa'al ka aikata فانتدب منهم man yu'addi awwalan sai sai ya zaba daga cikin su ya kira daga cikin su wanda zai ketare farko waye zai fara ketarewa sai ya kira daga cikin su wanda zai tsare garin fara'i fara'i sunan gari ne a can daga cikin garuruwan farisa wani ne zai je tsare mana wajen wajen fara'i har musulmi su samu su masu tsallace. fa ajabahu في البعث zulba'as ما sai ma'abuta tsananin yaki ma'abuta tsananin yaki da jarumta a eh? mm. sai suka amsa mai wato sai ya amsa mai wannan zunnajda din wannan jida ah. wani mutum ma'abucin yaki da kumaji mai suna asim bin amr Wannan shi ne sayyidu bani sai ya amsa mai fi sai ya ketare a cikin dawaki barada bara da tattun daga cikin mutanensa falamma ra'ahu kasa kasadu lokacin da ajamawa suka ga ga musulmi na wajen sun sittin sun ƙetare rabi sai suka jin faris da makami na hawa sai suka tunkari inda suke fashara sai suka yi setin arrima a gani suka yi setin masu na hawa can wajen su walam yanzu yau furus falam yanzil fus farisawa ba su iya juriya ba walan mara a sa'ad an fara'ida mahaliya ko farada farad an al farad mahaliya lokacin da sa'ad ya ga cewa can garin farad can garin farad an tsare shi da security marar musulmi da bin ubur sai umarci musulmai da suke tsallaka rafi a a taimaki wayan can, sai suka ke sarrafin don a ji a taimaki wa'ancan sarce su suna cewa su musulmin sun yi tsallake suna cewa nasta'inu billah wa la tawakkal alai hasbunallahu wa ni'mal wakeel za mu nemi taimako da Allah za mu dogara ga Allah hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya ishe mu ma da abun dogaro kaga anan ba su dogara da ainihin dabaran su ko iya yakin su ba ko jarumtan su ba sai suka dogara ga Allah to duk abin da mutum yake yi ya dogara ga Allah sai ya zama to jari an gani dogaro ga Allah yana ba mutum karfi yana ba mutum komaji yana ba mutum sika wala hauna wala haula wala quwwata illa billah babu dabara babu karfi sai ga Allah al-aliyyul azim eh Allah mai girma wanda yake madaukaki yanzu kun ga abin da ke faruwa yanzu a Najeriya na yankin naka din nan kidnappers yanzu mutane da yawa hata masu da'awar suna, sun koma suna bin bokaye eh, akwai garuruwa wallahi da suke aiko suke tambayi suke turo tambayoyi gare ni suna yin tambaya cewa yanzu ma lokaci yayi ana karɓar maganin wuka ana karɓar maganin bindiga a wajen malamai yan malaman tsibbu za su baka magani wai zuwa da da kuma maganin da yan kidnapper ba za su iya cutar da kai ba to yanzu musulmi ya yi watsi da ayatul kursi ya yi watsi da nafi da falaki mu'awwazatani eh? ya yi watsi da irin su a'udhu billahi samil alim na shaitan rajim min hamzi wa nafi wa nafi ya yi watsi da hasbi Allah wa ni'mal wakil ya yi watsi da Allahu makfirihi bima shida ga alkal masu karfi wanda manzo Allah ya karantar da mu musulmi ya yi watsi da shi yanzu ya koma layu gurayi na wata gani to mafi yawan mutane ba za ka san cewa ba su fahimci akida da kyau ba sai musiba ta zo tun musiba ta zo sai a fara karban asiri daga wajen miyagun malamai bokaye kafirai an gani to ga duba sahabban nan wato yawan su bai ma kusanci yawan farisawa ba farisawan suna da yawa ninkin ba ninkin akan musulmi amma ko musulmi suka ce sun dogara ga Allah ma da abin dogaro sai mu gani Allah ya taimake su ko bai taimake su ba wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz kam min bi'atin qalilatin galabar bi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin na'am كان يسير سعدا Salman al الفارسي Ya kasance wanda ke tafiya mai mara wa sa'adu baya wanda yake mara masa baya shine Salman al-Farisi radiyallahu anhu fa'amat inim dawakin suka ta iyo da su dawakin na ta iyo da su a cikin ruwa wa sa'adu ya qul sa'adu yana cewa hasbiyan hasbunallahu wa ni'mal wakeel wallahi na la yansuranna wani yau. yana cewa na rantsi da Allah wallahi Allah da sannu Allah zai taimaki waliyinsa kuma da sannu Allah zai rinjaye da addinin sa kan kafirci kuma da sannu makiya Allah za su rushe makiyansa lam yakun fil jaysh baghyu in dai rundunar babu zalunci in dai sojojin sun bi Allah ba su yi zalunci ba Allah zai taimake su aw sunudun tuballighu hasanat eh wato idan ya zama to rundunar ba su da zanubai ta galibul hasanat wanda zai rinjayi kyawawan ayyuka kenan dole ne za ku je yaki ku lura da wannan shin a cikin ku babu azzalimai ah, babu mushrikai wanda suka dogara da layu da guraye da sauransu in dai babu zanubai wanda zai rinjayi miyagun ayyuka to Allah ta'ala zai taimake ku akan su kafirai din Salman eh wanda suka rinjayi ayyuka masu kyau in dai babu zanubai da suka rinjaye ayyuka masu kyau sai Salman ya ce insha Allah Islam ku Allah su masu bishi ne eh kaga shi na ya nuna su ba masu bai bane su eh. ya ce in babu zunubin da ya rinjaye kyawawan ayyuka kenan ya san su masu zunubi ne amma kaga zunuban zunuban su Allah zai taimake su in bai ya kyawawan ayyuka ba to mu ma yan Najeriya mu ringa duba zunuban mu shi zunuban mu da kyawawan ayyuka wanda ya rinjaye wani wannan abubuwan da ke faruwa na musibu din nan nafa kisan kai ba dalili eh, ta irin wayannan gaba daya sababin su sabon Allah yawa musulmi yawa kauce hanya ya mana yawa dan Allah ta'ala alƙawari yayi wala yansuranna Allahu may yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz wallahi da sannu Allah zai taimaki mai taimakon addinin sa lalle Allah mai karfi ne mu to kuma dace ya ayu a can dake Isra'il nan inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim lalle Allah bai canza abin da ke tare da mutane na ni'ima da tsaro da kwanciyar hankali da walwala har sai su mutanen sun canza da kawukansu a gane idan muka canza sai Allah ya canza mana to kenan me za mu ɗauki abubuwan da ke faruwa a Najeriya yanzu mun canza ne Allah ya canza mana to me kamata mu kowa ya kokari ya gyara aikinsa kowa ya kokari ya gyara sa a daina mu'amala da bokaye a daina mu'amala da miyagun malamai a daina mu'amala da yan bid'a an gane a daina yawan sabon Allah a daina cin riba a daina cin hanci a daina kaza a daina kaza Allahu a'lam na'am اكبر من التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم amma a lokacin da aka tsare Usman a gidansa ƴan tawaye sun zo ta ko'ina daga Iraki da Misira da Sham da ina kawai gauga'u na mutane kawai an gansu kawai da yawa yaya aka yi mutanen suka zo jama'a a tunaninku ya aka yi mutane suka zo daga kusan lokacin fa ba waya lokacin ba waya ba telefon amma sai ga shi yan tawaye sun zo daga misira daga sham daga iraki daga iran sun zo ga sunan da yawan gaske sun dimbaro ina sun dimbaro gidan gwamnati sun dimbaro fada sai eh, aka yi aka sani eh? to kaga wannan tahayiki ne aiki ne na abdullahi bin abin wannan abdullahi bin sabai abdullahi bin sabai ya yi amfani da wannan abun irin yadda ake tura ainihin wasiƙu haka sai a tura wannan mutumin da wasiƙu je ku kai mutane gari kaza nan ma je ku kai mutane gari kaza wato in inkarul alali mutanen suna fitowa ɓaro-ɓaro su je gari kaza a tara mutane a ɓoye a nuna musu sarkin musulmi ga irin zalunci da yake kaka za a faɗi ƙarya da gaskiya kuma su mutanen nan ba wai malamai ba ne su irin gaugawa ɗin nan ne su kuma yadda kowa ya sani gaugawa ɗin nan sun fi yawa cikin al'umma to wala haka abdullahi bin saba ya yi irin wannan muzakkira din wanda za ga su ma a wannan zamanin za ga yan girbiya sun ƙware wajen yin wannan sai a turo rubuce-rubuce wanda ya rubuto ba za ka sai sa sunan shi ce shine abu wani abu usama ko abu kaza amma baka san kowa ya shi ba sai ce ga irin zalincin da ake a cikin hukuma shi ne muke ganin dole ne a gyara in ba mu mataki ba kaza kaza kaza ko ina an tura mutane karkashin kasa ana ta aiki kawai lokaci kaɗan kawai sai sarki musulmi kawai an cewa ya fada shi an gane wannan ko ga mutanen da ke cewa wai inkarul alami ai bai da matsala kawai ɗaukan makami ke da matsala ai duk wani wuta an kaga wuta ya fara ci ya kona ya kona gida ya kona gidaje ya kona al'umma to ya fara ne daga hayaki saka dole sai an fara inkari da baki sannan a motsar da talakawa sannan a doki makami an gani saka mutumin da ya ce ai babu laifi don mai yi inkari ana yana ganin bai ma san manhaji na salaf ba bai san ma babban sababi na fitina wata fitina gaba ita na farawa ne da bai kalma an gane daga mutane sun ɗauki makami to an samu wani ne wanda ya ƙware wajen motsar da su inda an samu ƙwararre wajen motsarwa to insha Allah za a ɗauki makami alƙa'ada mafi sharrin nau'in hawari ka rusu da ƙa'ada su ‘yan caji ne za su caza talakawa sai su kuma su kwanta su kuma talakawa za su yi tutun da malam wane ya gaya mana gaskiya bari mu zartar da shi kafin ka ankara an ɗauki makami an fara fito na fito da hukuma an gane wannan ku eh na'am eh lokacin da aka tsare Usman radiyallahu anhu a gidansa aka hana shi sallah bal wa min al ma kai amma hana shi ruwa hatta ruwan da zai shafe da ruwa ya kare a fada kana yusalli bin nas rajul min a'immatil fitna to ya kasance wani mutum daga cikin a'imma na fitina shine yake sallah ga mutane daga cikin jagororin fitina din ba malami bane shi a cikin jagororin fitina nan babu sahabi a ciki babu tabi'i a ciki a gani mutane da kyau ga uka sunan suka taso za ga yan bidiya tana tasowa yana za ka yana abu bidiya za ga malamai ko kauku su a ciki hatta inda ubaidallah bin adi bin hmm. khiyar har ubaidallah bin adi bin khiyar shi ya shiga wajen usman dan affan ya shiga wajen amirul mu'minin ala ya amirul mu'minin wanda yake sallah ga mutane fa imamu fitina ne mai jagorancin fitina din shine ya zama to limami a fadar ka. a fadan sarki musulmi ba Kama ce yanzu an cewa kewaye asorok masallacin asorok ne zai zama to ba ma shugaban kasa bane ba ma limamin bane a'a yan tawayen su ke jagorancin sallah a wajen to shi da aka ce ma Usman bin Affan imamul fitna shi ne yake sallah ga mutane yaya kuma ta muruna me za ka umarce mu a matsayin ka na amirin mu'minin a bi sallah ko a kibin shi ala salatu ahsanu ma ya ya'malu na. sai ya kai tsalla sallah ne mafi kyawun abin da mutane suke aikatawa idan ahsanan nas fa ahsin ma'ahu idan mutane sun kyauta ka kyauta tare da su tunda mutanen sun yi sallah tunda suna sallah ka bi su kawai idan sa'u fastanibu fattanif da sa'atahu idan suka munana ka nisanci munanawansu kenan bacin sallar liman bai bata sallar mamu dan kana bin liman sallah sallar shi ya baci da shafi ka ba an gani da zarar sallar liman ya baci kawai kai ka ci gaba da sallar ka kila liman yana sallah sai ya yi riji ko liman yana sallah sai ya aikata wani abu da ya bata mai sallah to bai shafi sallar ka ba an gano wannan ku kaga wannan yana daga cikin adalci nawa bi da amfani. inda wanda ce mutanen da suka mun tawaye mutanen da suke faɗa da sarkin musulmi kada wanda ya bi sallah an gane kuma gashi nan an zo fadar shi ne ma ana so a kifar da shi an ce lalle sai ya sauka amma kuma duk da haka ce ku je ku bi sallah ba komai an gane wannan aka ka babu laifi dan ka bi dan khariji mutum khariji ka bi sallah ko dan bid'a ka bi sallah an gane to wayannan suna daga cikin irin ɗan hawari da ake magana ko gauga'u ne su wa'annan khawarij da suke da ma'anan khawarij masu aƙida na da mai saɓon Allah da za su ne wa'annan wa'annan kawai irin yan zaune gari banza ne wa'annan zaune gari banza su ne wa'annan ba asalin wa'ancan khawarij da ake magana ba ana iya samun mutane suna tahiji mutane suna zanga-zanga ka gan su ga sunan amma ba yan ba ne. yanzu mafi yawan mutane suke zanga-zanga a Najeriya masu addini ne ba ba duka mutumin da yake tarihi zanci wannan da kamar wasu ba zanci haka ba da zarar mutum ce ai kawari shi a lalle bane wani jami'i ne wani gauga ne shi nan an وقد دخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان في كتاب الأدب باب إمامة المفتور babin limancin ne da kuma ɗan bid'a limancin ne wato ya halatta nan wato mutumin da yake mai tada fitina cikin al'umma da ɗan bid'a in yi sallah za a iya bin shi ya jagoranci sallah na'am wannan aikin bid'a ne wannan aikin kuma aiki ne na khawarij amma ba lallai bane wanda ya aikata wannan ya zama khariji na'am mutum na zama khariji ne in abin ya zama manhajin shi akwai mutumin da ya dauki tahayiji manhajin shi aqidan shi ne an gane wannan kuma ya dauki ainihin daukan makami a yaki gabanin kai kurakurai an gane ko da kuskure ne a mahangan shi sai ya dauka shi ma wannan musulunci ne to wannan shi ma ya zama to wato khariji وقد دخل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عثمان صحابهم صلى الله عليه وسلم sun shiga gidan Usman kullum yuridu difa anhu kowanne daga cikin suna son kariya su sahabbai sun shiga wajen don son kariya amma kada a manta mutanen da suka zo sun ninninka sahabban da ke garin yawa mutanen ka san su yan tawaye suna da wani wayo in har za su yi tawayen sukan zo da mutanen su ne su ninka shi ya sanya daga cikin usulubi na yan jirbiya suna yin abin da kira a ta'alim ta'alim din nan suna ware lokaci da suke karantar da mabiyansu to wannan talibin da suke yi suna so ne tarbiyyar da mutane wanda kowanne kowane bat kowane ainihin police station za a kanaji mutane wanda ake ganin in an ana talib nan idan ta motsa za su je su gama da police station din sai fata ta gane wannan to kowane unguwa suna yin talib to talib za su tabbatar in akwai sojoji sun sa a police station ana samun sojoji a ce 20 ko 30 sai a tanadi mutane 100 in kuma suna kusa da barikin sojoji ne za su tabbata na za su ta ciki nawa ne bataliya na sojoji ta ce a kowane bataliya akwai mutane kamar sun tanadi ninkin shi da ko da yaƙi ya barke suna da ninkin ba ninkin na mutanen za su iya dumfara wa'annan sojoji kuka jona? Isuraka haka suka yi Usman sahabban manzan Allah wasu sun fita jihadi wasu sun fita yaƙi wasu sun je karanta da al'umma sai zama to wanda suke suka rage a cikin madina yan kaɗan ne to kuma akwai informal informal da ce yanzu kun shigo madina kawai cikin kwanciyar hankali ba ku da matsala sahabbai ba su da yawa kawai sai ga mutane ta ko'ina ta misira ta iraki ta sham ta ko'ina sun kuso suna zuwa kawai kewaye fadar usman wanda da sun san manyan sahabbai suna nan da sauran ba su zo ba na'am wa kana min ashhar alladhina jalasu indahu fi baytihi ya kasance daga cikin mafi shaharar wa'annan da suka zauna a wajen Usman bin Affan radiyallahu anhu a gidansa Hassan bin Ali akwai Hassan dan Ali radiyallahu anhu Hussein bin Ali akwai Hussein dan Ali akwai Abdullahi bin Zubair duk da ahlul bait akwai Abu Huraira akwai Muhammad bin Talha bin Ubaidillah as-Sajjad Abdullahi bin Umar eh duk wayannan sun zauna tare da sarkin muminai suna ba shi kariya wakar shaharu da yusuf hakika sun zare ta kubbansu ba na cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi to sun lullunka musulmin yawa sun luka musulmin ya zara sun zara ta kubba a fuskan wa'annan yan tawayen wanda suka yi nufin kashe usman bin affan radiyallahu anhu وجاءت al'ummar المؤمنين صفية على sai umar muminina safiya sai ta zo kan wani alfadari yana janta ya kudu ha maulaha wani bararren bawa da shike janta sunan shi kinana sai ashtar wani daga cikin yan tawayen zai gamu da ita sai ya sari ya bugi fuskan alfadarinta ta ce ruduni la yabda wuli hazar kalkan sauri kuma yadda ni kuma yadda ni an gane ku wato kuma yadda ni domin kada wannan karan ya ta ni yankin usman amara sahabata bi adamin kitab sai da shi usman ya umarci sahabbai kan su yaki yanzu usman ya yi tunani yanzu wa'ina yan tawayen gaba ɗaya suke nema da sai da suke so kawai ni kawai suke so su kashe yanzu akan ni kadai zan sadaukar da rayukan dubban mutane sai kuma ya cewa in dai su shi suke so kashe kawai mutane su haƙura kawai bari su kashe shi kada ya zamanto kan shi kadai a kashe dubban mutane bal innahu jaa fi ba'd ruwayat a ya zo a cikin sashen ruwayoyi annallazina ja'u li difai cewa lalle wayannan da suka zo domin kariya ga Usman sun kai fiye da mutane 700 daga cikin 'ya'yan sahabbai an gane fiye da mutane 700 daga cikin yayin sahabbai hatta haula ya saba la yasiluna ila adadi ulai har 700 din ba su kai adadin wayannan bugatin an tawaye ba bi anna adadahum bi anna adadin adadin annahum alfan cewa karancin adadin su dubi ne karancin fa amma wasu ruwaye sun nuna ma sun fi haka an gane wannan ko wasu ruwaye sun nuna cewa sun fi haka a cikin wasu ruwayoyi ba an ce akwai alfani min ahalin misra alfani min ahalin kufa alfani min ahalin Basira. dubu biyu mutanen kufa dubu biyu daga cikin mutanen Basira, dubu biyu mutanen misra ta ina aka iya zuwa har misra ba ka jan kwaso yan tawaye daga zan an daɗe yana shirya abun an gani yawwa wannan shi ya kira tanzimat yan hizba suna abin da kira tanzimat A ƙarƙashin ƙasa ake yin shi zaga ana ta yin mitin underground underground har kawai lokaci kanan zai ga sun fito kawai sun kama fanna sai ka rasa yaushe aka shirya wannan abu eh wa alaikum salam duk ne ba kiran khawarij wanda suke da suna da aƙida suna da tanzimat manhajinsu haka yake su ne a duk bangaren sukan da su khawarij ana iya yakan aka kashe su amma su wa'annan ana kama su ne galiban ana kama su a matsayin kawai yan tawaye a abin da za mu tsanani kamar yadda aka yi ma yan khawarij ba. Idan yadda kuma su samu sanya kara ne a kan babu kyautu amma in ba fito an faɗa wa talakawa har da ake ciwo cewa ba za su gani kuma sannan wai Allah zai tambaye sa. Talaka sun sani akwai talaka da bai sani ba. Wannan ba shi bane duk abin da zai kawo kutuna a nisance shi. Na'am. Thank you. da manzala ya bashi labari cewa idan za a nemi ka tuka wannan rigan da Allah ta'ala ya sanya a jikinka to ka tuɗe shi cewa ana ha maza ha mata aka nemi ka sauka karka yadda sai dai ka mutu akan mulkin ka domin da ya yadda ya sauka an buɗe ƙofa ne na cewa kawai kowa ya sauka da shi Allah ya ce kada ka kuɗin shugaba na mulki kada wani ya ce sauka ya sauka in ka buɗe wannan ƙofa to haka za a yi ta tuba tuba mutane yasa sai goma ce ya mutu akan mulkin sa sai dai wani ya zo ya karba amma shi bai yarda cewa ya yi to tun da dai akwai mutum na sauka haka za a yi san mutane zaman irin Najeriya haka shi ke rayu an samu aikin yi su mu mu yan gari ka zamu ce ka sauka ne shi ke na sauka to da wuya kai shugabanci eh na'am wato su ya ba yan zai je gidan rediyo ya magana masa abin da yi ba abin da ya shafi shugaba ya sauka ko kai ya sauka a gidan rediyo ka san wannan ba malami ba malami bane wanda ya fahimci addini yadda ya kamata in mutum ya fahimci sunna bai taɓa yin haka ba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك